a sa mun winduna da kofofi da wayarin da kome da tiles duk a mun aikin saboda so nake in sa wasu yan haya nan da kwana nawa kake ganin za a gama aikin nan kika ba mu nan da sati biyu ma za mu kammala komai da komai ka tabbata insha Allah ban san rashin cika alkawari ai kin san bana haka to yanzu so nake mu je zan cire kuɗi a banki sai mu yi lissafin kome da kome in baka ka je ka siyo gobe a dora aiki ba komai so nake nan da sati biyu a gama mun kome dan Allah ban san rashin cika alkawari ba tam hajiya hajara daga ina na'ima mu yake nake gani tun ɗazu daga ina wallahi daga unguwa nake gida za ni kin gani ma zuwa nayi wannan gidan nawa nake son a ɗan gyaggyara min zan dan sa yan haya nan gidanki ne gida haya ma nake son in sa saboda ainihin wannan yayi mun kaɗan yan haya nake son a ɗan gyaggyara min sai a samu gaskiya ne hajjaju ina aure a'a aure ya mutu tun yaushe garin yaya ke dai bari kin ga dai tunda zancen nan ke dai bar zancen nan tunda zancen nan ba na titi bane kin ga tunda auren ya kiya muku zan zo har gida in same ki akwai magana dama irin ku muke nema akwai magana ina jiran ki sai kin zo me kike ci na baka na zuba irin ku muke nema tun da aure ya mutu zan zo gida fa yanzu dai ga dubu ɗaya ki biya kuɗin a daidaita hmm. ba alaikum. Hajara, ba kya nan ne? Ana ta doka sallama kina nan kina ta baccin asaran ko? Ya gida? Ya mai gida? Ya fita. Kike ya fita? Wallahi Hajara zuwa ne da Allah ki taimaka min idan har kina da dan canji da Allah ɗari biyu nake son kiranta mun kin ga yau mu mun tashi bamu da ko kwandala ko abin da za mu ci babu. To shi ce ko da ɗari biyu ne ki ɗan ranta mu dan siyo dan abu tunda muna da ɗan garin masara mu ɗan siyo ɗan kayan miya mu bararraka tuwo dan Allah hajara taimaka mu ba matsala ni wanda zai fita ɗari biyu ya ban amma bari in ɗauko miki ɗari sai in miki ɗari na gode na gode wallahi kin taimaka mu wallahi kin taimaka mu wallahi yau tashi muka yi bamu da ko abin da za muna dai da dan guntun garin masara to dan abin da za a sai dan kuka da gishiri da dan daddawa ba ma sai an sa magi ba wallahi na gode gode Allah saka da alheri wallahi barin je yara suna can suna ta kuka ba na gode fa zan dawo maki da shi in Allah ya yarda ehe san mutumin ki cewa ai baya son ma shi a dinga chatting din ni kuma kawai na raina masa hankali a matsayin na dina ya ce masa yana raina idan ma daga baya ya riga ya gane ina yi tome a ciki tunda ya riga ya aure ni ai ya zama nama an wuce bin ki dai kawata bari ai chatin ba fashi yanzu ma na fara ɗaura ɗamara in ya ga ba zai iya ba isar na ni waye bismillah shigo a'a a'a ni na ina ta faman doka kofa na'ima Sannu da zuwa. Ya ka taniya. Alhamdulillah. Ya abubuwa ba kya rabuwa da aiki. Ya zan San da aka zo aka same ki tsintsiya a hannu ya ka je wata mata aure. Haba. Bara in rufe kofa. Tsaya tsaya tsaya. Haba. Gani a kofar sai kin rufe. Ai kawai ca za ki yi tura kofa. Ima? <laughs> Na'am. Bara dan dauko tabarma. To dauko ta, dauko ta tunda abin na zama ne. Ke dan kantin nan ma na zamani ba ki a dan Zauna zauna ke dai zauna. A'a ni fa ba na son irin wannan zauna kawata. A'a bismillahir A dinga dan kwaskware gida mana ki ganshi shan shan shan shan ya kyau. Kawata <laughs> ya kara kaina ya kacaniyar duniya. To Allah dai ya warware al'amura. Wai na'ima dan Allah me sirrin ne na ganki haka ina kike samun kuɗi ne. <laughs> Daɗina da ke gajen hakuri. Me kike ci na baka na zuba? ai zan baki sirrin kuma zan saki a hanya kamar yadda ni ma wata ƙawata zawara ta sani a hanya kika gani ina sakata ina walawa masu kyau suna shigo min ina yin abin da nake so na'ima ba dai miji kika samu mai kuɗi ya mutu ba miki gado ba <laughs> kusan dai kaman hakan ne tunda ta hanyar aure na same su to ta na'ima kin ganni na? idan na tashi aure na ke bari ma lissafa maki aure na aure na dai dai dai dai aure na ashirin da na ima rai kuwa yanzu ma zan yi na ashirin da hudu domin an kawo min kuɗin kome na hannu yanzu nan da sati ɗaya za a yi kome a gama tabijan to wai dan Allah ina kawar na taki take ki haɗa da ita ni ma in samu in shigo gari in gina gidan nan in dan sayi mota shakuruminki kin ganki yanda kike haka bare kina wannan bazawaran baki taba aure ba ai kin taba auren dai amma baki taba haifuwa ba to ai yanzu zaki kirga masu kyan sai yanda sai yanda kika ga dama kin ga yanzu da kin tashi sai ki aure a samu miki mai dan maiko maiko ba jigari jigari ba fa wanda shi bai ci ba bare ke ki ci bai baki bai samu ba ma bare ya baki mai dan maiko maiko wanda zaki iya tatsan shi da ya haɗo miki masu kyan kin ji dumus a hannunki sati ɗaya sati biyu sai ki ƙara sai ki kashe auren sai ki tafi wani wajen ki sha kurmin ki yanzu zan kawo maki dillaliyar mai dalilin aure sunanta da kin tashi kawai duk wanda ta rarumo alaji amma kashe mu raba za ku dinga yi ki ɗau kashi biyu ta ɗau kashi ɗaya. da ta samo an ɗaura auren sati ɗaya sati biyu ki wawura abin da zaki wawura ki ƙara gaba a je a kashe aure haka zaki tara dukiyarki ki sai gidaje ki sai motoci yanzu kin san gidaje na nawa filaye na nawa ai zaki abin da kika ga dama ne ba abin da ya dame ki Allah ki taimaka ki sha kurmin ki kwanan nan zaki shigo sai zuba Allah ya taimake ni. <laughs> Ɗazu ta fita. <laughs> da na yi wannan kara kaina <laughs> har mota sai kin saya wallahi ki taimaka mu ne gidaje na kin san yanzu gidaje nawa ne da ni sha ah. filaye nawa ne da ni kadarori suna nan a dankare a ƙasa a je ki taimaka mu a kawo <laughs> ha hajiya sannu ina gajiya na gajiya na ma wajen ki zan jefa kuma gashi Allah ya hada mu a hanya hajiya ina da damuwa ne wallahi hajiya tun da na fito a gidan mijina ba mashin wallahi ban gane ba mashin ba to ake ba haka ake zama ba ko sai an motsa yanzu abin da nake so da ke mm. ki ni lambar wayarki da hotonki za ki ga komai ya daidai za ki sha mamaki tab to insha Allah zan kawo miki foto na amma da safe karfe goma zuwa goma da rabi na fita amma in kina son ki zo ki same ni mm. ki zo kamar karfe hudu zuwa hudu da rabi na dawo sannan na gama komai ina kofar daki na na baza shimfiɗa. Insha Allah zan Ki kawo hotonki da lambar wayarki. Ba ko ni sha mamaki. nagode yawa nagode Na man gidan naki zanje sai mu je mu mu karasa magana ko. shi nan ma a ah, hajjaju hajjaju dama wajen ka za ni babban malami sai kuma gashi Allah ya haɗa mu da kai Allah sarki ya aka yi tun da ka rabu da matarka ba kuma yin wani aure ba yanzu ko ya dace kai aure wato gaskiya ni har yanzu aure bai kama ni ba saboda har yanzu ni ban ga wacce te mun ba gaskiya a matsayin mata aure to ai ni na gano maka na gano maka matar da zaka aura domin na sama maka mace kyakkyawa sau ta ga wawa wanda ko bari bata taba yi ba to mu gani mutum haba babban malami ba ka gani gaskiya wannan ta yi amma kin ce ba ta da matsala ba ta da matsala na ce maka ko ba ta taba yi ba yarinya ce karama barin ba ka lambar wayar ka karanto min lambar wayar ka sifili ba matsala yanzu ni fita zan yi so ga naira dubu biyu kai ba a gajiya dai babban malami shi idan komai ya yi daidai za ki samu babban dukkan to shi kenan <laughs> to allah ya amfana fala-fala ai ni dama irin wannan nake nema allah dai ya taimake mu ita ma yarinya allah ya taimake ta allah ya zaunar da ita allah ubangiji ya haɗa ƙashinsu shawara ki na ba ki ce na yi kyau ba ka yi kyau na gama shirya zan fita magana ne muke amma kawai ke yana kan catin kai mala tsaya ka cika min kunne me kake so na yi maka na yi baka breakfast ka karya me kake so in yi maka so kake dauke ka in goya kan fitar da kai kasuwa ne okay irin abin da zaki iya faɗa min kenan a matsayin muna mata da miji amarya da ango zan fita gurin aiki irin abin da zaki faɗa min kenan kamar sako ne in fita shi gurin aiki na to bayan shi me zan kuma yi maka na riga na iya abin da zan yi nufi ba baiwa ba ce ba oh kawai mun yi auren shayi dama kawai ya dafa mun shayi ne kawai ki faɗa min magana ki satin ɗinki a haka kawai muka yi aure ba dama auren soyayya muka yi ba kasuwar san da zuwa yauwa lafiya da aiki ah, alhamdulillahi na ji daɗi da irin yadda kika karɓe ni kasancewar na nuna miki cewar ni ba kowa ba ne ba ce malamin makaranta malamin makarantar ma na firamare gaskiya ne to shi malamin makaranta ba mutum ba ne kar ka manta shi arziki nufi ne na Allah malaman makaranta mutane na wani suke yin arziki don wannan sai ka damu eh, to gaskiya ne godiya nake yi amma kuma abu na biyu ina ganin gaskiya kamata ya yi a yi abin nan da wuri a yi shi a gama domin kin san fa hausa suna cewa da zafi zafi akan take karfi wannan ba matsala mm. sai dai ni ina da wani tsari idan za ka bi to ko jibi jibin nan ma daura auren hayo ni ai a shirye nake da karɓar dukkan wani irin tsari naki ina jin ki biya abin da nake so shine mm. duk abin da ake budurwa za ka mu ko kuma ka ba da dubu ɗari da hamsin duk da kuɗin sadaki shine kawai shikenan kawai shikenan iya tsarin naki to ai wannan ba wani abu bane ba kin gani dubu ɗari biyu ma zan baki aha ba wai kuwa to ai shi sa na gaya miki kawai ni ina so a yi abu nan da wuri a yi a gama ko ba haka bane ba insha Allah zuwa da yamma ko dare sai mu yi magana sai mu ga ya zai ko ba matsala ni kuma idan ai haka jibi sai in tare Allah ko shikenan na gode shikenan Minat. Minat. Haba, ya za ka tashe ni ina farki zan shiga aljanna kuma kawai ka katse ni ina bacci ka tashe ni. To ai ni ce aljannaki. Ki bi ni sauri ka ki samu aljannaki. Kamar ya? Na dawo daga gurin aiki na yi hamma ta kai uku. Yunwa nake ji na saba in zo tadda abinci na akan teburin ci. Amma na zo na same ki anan kina ta faman bacci. to ban girka ba ni ma na gaji ba girki na zo yi ba ai ba ka aure ne dan in dinga maka girki ba na yi aure ne dan na huta in ji daɗi Minas, wannan ɗabi'a fa da kika ɗauka ba ɗabi'a ce mai kyau ba ki na matata ai ya kamata a ce in zo in tadda abinci kin girka mu fa da Allah gaskiya Minas, irin wannan ɗabi'a da kika ɗauka ba wacce ki samu aljanna ki ne ki tafi ki ne bin miji sau da kafa shine samun kar shiga aljanna amma yaya zan je gurin aiki na dawo ni da na saba in zo in tarar da abinci in zauna na cin kushi amma ni ba samu kina ta share bacci ina ta sallama a cikin gida shi saboda ni yadda na fara nan da safe haka na zo na tada shi zuriya ne haba mai nasi shikenan idan dai sai na bi ka zan shiga aljanna kun ka daga mu kafa idan na zo shiga ka take kar ka bari tunda kai kake ba kaga da ka taka ji wa'azi kake a gidan fir'auna dan ba ji zamba da ma shiru kai ka je ka siyo abincin ka Ka tawon ba da shigar ka manta. Assalamu alaikum. <laughs> ajiya na kwana. Lafiya kalau na gajiya. Ya gida aiki. Sai da nace miki goma. Yanzu kin ga har sha ɗaya ta yi. Ya hakuri gashi nan da yanzu na kawo miki foton da komai ga lambar waya a baya. An saka? Mm. Yanzu nan ma wallahi kira na aka yi. Lambar wayar da na bayan na wata yarinya ana ta bugawa bata shiga ba. Shine sai ya kirawo ni shine zani yanzu. To babu komai. Allah sa a dace amin amin amin Allah sa a dace in Allah da karki ji komai zan nemo miki inda Allah zai baki wanda zaki duba iyayenki ki duba ni ni kaina ba za ki ta umanta da ni ba amin amin na gode sosai ai irin ku muke nema wanda suke son su yi aure barkacin wani wani kan samu haka ne wallahi na gode yawwa aha sai an jima sai an jima wallahi ba na son ka fita nan Allah sai ka je ka daɗe ya za a yi tunda Allah ya sa al'amarin nan yake. kin ya kamata kwana nawa ban fita ba ai duk da dai ba aiki zan je ba kamata ya je in yi salama. kan kwana san yanzu nan cari za a dinga yi kin rike ni kin hana na fita waye waye ba ni shiga waye kin rike na abubuwan sai a dinga gaggaya mun magana ko Zan zo a gaggaya mun magana ma daɗi ka amma ya zan yi

assalamu عليكم عليكم san da dawo yawwa na sosai iya san yawwa ba ko wala ba kawo to ina ganin ma kawai ko ɗauko min da duma ɗauko min abinci da ruwa da kuma lemon nan ko what ni ina kokarin gaya maka ina jin yunwa wai kai kana da maganar abinci abinci ne ya haka wannan wani irin abu ne karfa ki manta gidan nan fa da kika zo kin zo kin same ni da kayan abinci na fa komai da komai fa akwai babu abin da babu fa na nau'in abinci amma ki ce wani wani wani ka ga malam dakata ni ban yi abinci ba ban iya girki ba wai ko kuku ka auro ni in dinga ma abinci to wallahi ban girka ba kuma kai maza ka shiga ciki ka girka mun abinci idan ka gama ka tashe ni ya bacci ne dan Allah ka dan yi saurin yunwa nake ji ke da ka tara Allah na fa san inda na je na auro ki kawai sai ki zo kuma kina gaya min wai wai wai wai wai wai wai ke wai ke akwai wata macen da za ta ce ba za ta shiga kicin ba to kinga ba fa yanda za a yi haka ya za a yanzu duk abubuwan wai ke wace iri ce ke ne da Allah dan annabi abinci a ce mutum ba zai girka abinci a gidan nan ba sai ya dinga magana cewa wai ana ka dan je ka je ka mun dan Allah ka tashi dama ca na ce bari in zo ka a manta da ni mai dalili ta zan manta da ke kin ga ki gaggauta nemo min wani don ina ganin ba zan ƙara kwana bakwai a nan gaba ba. Ah, Shakuri ne ce, ina nan da maza lori lori a hannuna. Allah ko? Kuma dama fara suke so irin ki. San kowa kin wanda ya rasa. Ai da kin fito da ki ma za a yi. Menene ki kwantar da hankalinki. Kafin ki fito ma zan miki bikin. Aikin ki yana kyau. in maza ki sallame mene shigo shiga ki ɗauko ki bani saboda kar mai gidan ki izo itar da ni ba zai dawo yanzu ba amma bari zan sallame ki wannan wani irin bala'i ne ashe dama haka kike na siyo abinci kin ce ba daɗi na shiga na girka kin ce ban iya ba in dawo daga gurin aiki sannan kuma in shiga kicin na abin da ba zai yiwu ne ba kaga wallahi duk yanda za ka yi kai amma ni wallahi ba zan yi girki ba idan ba za ka iya zama da ni ba shikenan ai ba zaman kaina nake ba okay to tun da ko ba zaman kanki kike ba ya zama tilas ya zama dole kimin abin da raina yake so dole ne ki shiga kicin kimin girki wallahi ba zan yi ba wallahi duk inda za ka yi kai da zaka auro daga gidan ba da kai zan zo in zama koko okay to haka ne kin ga ba lalle ba tilas babu kira babu abin da zai ci gawayi don haka na sake ki saki da to ai tafi nono fari eh. Da ni haka nake so okay to shikenan ki tabbata kada ki yarda na gidan nan tar da ki kai ya sake ni ki dan Allah yawa jiya Ina yini? Lafiya kalau. Ina gajiya. Dama gidanki zani. Kuma gashi Allah ya haɗa mu a hanya. Zuwa ne in gaya miki an sa ranar auren nan. Gwar faɗa mu. Wallahi ajiya an saka. Yaushe? Wallahi satin da ya wuce. Wallahi. Allah mun gode maka. Wallahi ajiya. Allah ka da ni kunya. <laughs> Yaya kika gani? A komai ne komai yaya hajiya. Ya batun sallama kuma. Komai da komai na satin farko na amarciya jiya na ke ki bari ai ki sa ni daɗa huɗa kenan komai ya ji babu harkar tsiya ubangiji allah ki sanya alheri a yi ladafi a yi biyayya yi na yi bari na bari kai ya ce na kawo masa ya yi zaɓen tumun dare alhamdulillah allah ya miki albarka allah ya miki albarka a dinga biyayya da miji da ƴan uwansa da iyayensa duk ki bi su yanzu yanzu za ki kin kama cikin rike shi gam gam to ko ma za mu yi mu je gidan nan ko kuma ni za mu tafi na gida. to duk yanda kika ce a gidan yanda kika ce a gidan amarya shaɗu to ko ma je gidan namu to mu je gidan namu ko eh. dade musu murna eh haka ne to shikenan Allah ya albarka eh. yawwa nan ne tun daga inda yaran nan suke karatu nan ne ga gidan can bari in ci ga wurin da yara suke karatu salamu alaikum babban malam alaikum salam ta gidan ba ta nan ne ai sakin ta ne a ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru haka yanzu saboda Allah ashe yarinyar nan haka take ba ta da mutunci yar kananan mutane ce ita kika sa na aure ta ina zan sani ina zan sani dan Allah da annabi kai hakuri wallahi tallahi ban sani ba yarinyar nan rashin mutunci yau daban na gobe daban wai gaba ɗaya a ce yanzu saboda Allah a ce ya auro mace a ce ba za ta girka mijinta abinci ba wai ita ba ta girki ita waye ita waye ban san inda na je na auro ta bane ko gidansu ba a girkin ta zo tana nuna min wani irin abubuwa ta raina min wayo ta raina min hankali zan samu maka yar mutunci yar daraja yar sutura ni je dan Allah dan annabi ki kyale ni na sarara kau kin gane ko zan yi ta yin addu'a Allah ya bani tabbata babban malami bai dace ka zauna haka ba kana namiji kamar ka ka ce za ka zauna babu aure ka yi haƙuri so da ka ɗora mai kyau gaskiya an katame ya yi kyau wannan hoton wa ka ɗora akai ne matan da za ka aura ce na ga gaskiya kun dace kun yi kyau sosai Minaj, irin abu ne saboda Allah kowane mai hankali yana can ya kwanta ya baccinsa amma kina zaune kina cata yanzu kana so ka ce ni ban da hankali ke ni. to amma dai kin san dai kowane ɗan adam a yanzu yana can ya samu domin ya huta da baccinsa ni da nake mijinki ma ina kwance ina bacci amma kina zaune kina chatin har da maza ina jin ki da kunni na kina wani magana wannan ai ba a kirki bace ni ban hana ka ba kwanta kai baccinka ina son ki dino wannan chatin din ni fa chatin ba fashi ba zan haƙura da chatin ba ok saboda kin riga kin saba da shi amma kin san dai lokacin da nake zuwa neman aurenki ai ba chatin din ke yi ba ko a malam ga dama tun asali ina chatin dina idan ka zo ne nake sa waya na a caji amma fa ina chatin kuma saboda na aure ka ba zan fasa yin chatin ba Minaj kin ga ni mijinki ne ke ta ce bai kamata a ce muna samun irin waɗannan sa'in sa'in ba kamar ne kake yin abu kamar baka waye ba yanzu fa an ci gaba me wani a cikin chatin ne ito amma ya dace a ce kina chatin da maza ina bajin ki da kunni na ai bai kamata kuma wasu abu ne ai ba wani abu ake da su ba to shikenan ni a matsayina na mijinki ina son ki hakura da chatin din nan bana so ba zai ba bacci nake ji ba chatin ya fiye mun ta kwanciya da zan yi kai dai ka je kai ka kwanciya ranki zai baci ranki zai baci fa Allah ina gaya miki ba ba ran me zai biyo baya wato ba za ki aje tatin ɗin ban isa in faɗa miki in ce aje ki aje ba kenan ko yanzu ƙarfe na ƙarfe biyu ko to na sike ki saki kuma ki bar min gidana na ce na sake ki saki biyu daga saka ke ki bar min gidana don girman Allah don bazan Allah kai haƙuri dan Allah dan annabi ka yi haƙuri dan Allah wallahi ba zan sai dan Allah ka yi ka yi haƙuri dan Allah ka ji ka yi haƙuri dan Allah ka yi fita da ce dan Allah ka yi haƙuri fita hajiya sorry afuwa ina gajiya sorry tun a ciki na ga kina cin abinci na so miki magana sai na ga rashin dacewar hakan saboda akwai mutane da yawa a ciki shi yasa na jira na ga har kin gama kin fito sannan na biyo bayan ki ina fata ban yi laifi ba da na tsaye da ke a ba komai to alhamdulillah da Allah idan ba damuwa lambar waya ki nake so ki bani ina son zamu yi wata magana ki amma dai lafiya ku lafiya kalau tana ke gaji na ce miki ki ban lambar waya a kin san wani abu ne mai muhimmanci to ni ma wata magana nake so mai muhimmanci me da ke shi yasa nake so ki ban lambar waya okay sa 080 Okay. Um, zero eight zero. Three three. Okay. Zero eight zero three five. Six four. Two four. Two five. Okay. Four four. Double. Double four. Double four. Yes. wani suna zan saka? Sa hajjo. Hajjo? Ok to shikenan kin ga ko sunan wata mama na ne mama hajjo. ai kaga kenan eh <laughs> ba zan manta ba kam gaskiya ne to shi eh, ni kuma sai ki sa lura ji wannan ne takaitaccen tarihi na wannan shi ne labarin rayuwata Allah sarki ka san dukkan mai rai mamaci ne Allah ya ji ɗinta ya gafarta mata su kuma yara Allah ya raya su yanzu suna ina to suna can a Kaduna a gurin mahaifiyata a unguwan Dosa kin san ni ma'aikaci ne kuma kin sai da rayuwar ma'aikaci take in na fita tun safe ba na dawowa sai dare to kin ga hankali na zai kaso biyu ga yara ga aiki wanne zan yi shi sa sai na kwashe sai na kai su can gurin mahaifiyata a kaduna ta rike su kafin dama ubangiji allah ya sa in satilin sai in ɗauko su sai dai ban sani ba kin ji labari na kuma kin ji ina da 'ya'ya 'ya'yana uku babban shekararsa tara zai shiga ta goma sai ta biyan fatima sai karamin muhammad sani allah sarki mahmud allah ya raya su musu albarka za ki yi aure na haka da 'ya'ya me zai hana fata na dai kawai allah ya sa albarka cikin auren kar mu manta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana albishir da wani romo mai yawa ga duk mutumin da ya kula da maraya to kin ga kuwa wannan wata dama ce da mace za ta yi amfani da dama guda biyu ta samu aljanna ga damar yin bautar aure da bin mijinta ga kuma kula da marayun da aka mutu aka bar musu to alhamdulillahi na yi murna kuma na tabbata ke ma wannan ladan kike so ki samu shi yasa kika yadda za ki aure ni nan labarin da na baki to ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi insha Allah ba za a ɗau lokaci ba zan wa iyayena magana su zo a samu manya a gama magana a yi ta ta kare kawai ba matsala

amincinmu ya kai ya sa muka yi wani alkawari ka ce duk da allah ya tabbatar amarya ta zo to girkinta na farko da za ta ba zan zauna in ci ni kaɗai ba dole in kirawo su mu zo mu zauna mu ci girkin amarya mai yaba tunda ni ma haka suka yi min lokacin da suka yi a sai na dawo a'a in banta abinka don allah ka kira su a wai wallahi ba na son ka fita kinga karki ko na kira su a waya za su iya bata mana lokaci ni kuma na fi son yadda na ji kanshi yana dukan hanci na a zo a yi ta ta mu wai tsatsaura ya zagi mayi kuma da ki girki mu kwashe shi mu yaba gwara in je kin ga next line a nan suke da na je kawai kika san yara haka zan kamo hannun mu taho kar ki jawo a yi min gori ki dai ki zauna ki zama ready ki tabbatar girki ya yi daɗin da kowa zai yawa ke da kuɓe wannan duk ba riƙaƙo a ciki ku ne kawai riƙaƙo kuma daga ganin halamunta za ta yauƙi amin wa alaika salam yau wasan da ne san da zuwa yanzu ake tafe san da zuwa lafiya kalau ina gajiya lafiya kalau wallahi yawwa dama hajiya zuwa na in ji maganar tamu da muka yi? A alkawari ai ya cika. Ai eh wallahi ai an dace. Gaskiya na yi farin ciki sosai wallahi. Wallahi an dace. Kin samu babban mutum wallahi. Malamin makaranta ne babba ina ɗaukar albashinsa mai tsoka sannan kuma gidansa ne ba haya ike ba yana da abin hannunsa gidansa ba rashin ci ba rashin sha ba rashin sutura sai dai kuma abin da zan ja miki kunne da shi dan Allah dan annabi karki bani kunya yi na yi bari na bari duk abin da kika san yana so wanda kika tabbatar da cewa yana so kuma yana sa yake na yi to kafin ya dawo daga aiki kin kammala ba sai ya ce yi ba sanni da zuwa a dawo lafiya Allah ya kiyaye shine naki ko ransa kika gani a bata zaki ce amala lafiya ko ni na bata maka rai zai ce a'a ki ce to Allah ya shi shikenan gaskiya na gode sosai wallahi wallahi an dace amin amin amin amin to mun zuwa ne in ji yanzu zan tafi to ki da gida an dace in Allah ya yarda za ki ji waya zai bugo miki waya in Allah ya yarda hanya ta dace gidan kansa ne ba haya yake ba to saboda Allah in ta iya za ta ci arziki nan ƴaƴan nan yanzu sai haƙuri ka haifi ɗa ne ba ka haifi halinsa ba yanzu iyayen munna za su yi ta yi kin san garin da ɗan rana ɗan ba na ruwan isha zuwa min ɗan shan abin nan amarya amarya yawwa ana rana hajara ki buɗe kunnuwanku ki saurare ni ki ji abin da zan gaya miki ki zauna lafiya a gidan mijinki kin ji ko kin ga baki wannan ki kiyaye baki wannan lissafin dan Allah a tsaye da shi iyana a dinga lissafa maka yau ka je can gobe ka je can ba shi da amfani da Allah ki zauna lafiya a gidan mijinki insha Allah ina zan kiyaye in Allah ya yarda ina ta ƙara addu'a <laughs> assalamu alaikum assalam a'a <laughs> sannu <laughs> lafiya nan ina gajiya ba gajiya ya mutanen gida ya ranar nan lafiya alhamdulillah masha Allah ta gani wai unguwa zan wuce ne na ce bari in biyo ga lafiyar ku <laughs> Allah sun fi kuma mula ta zamu je gashi ba mu samu mun zo ba har ke kin ga mu zuwa amma dai insha Allah dai ana bin mu bashi zamu zo Allah ya <laughs> har da su bashi sannu fa da kokari fa Allah ya ƙara buɗe yawwa madalla Allah sarki ki duba ki gani yanzu irin wannan ɗan arziki da aka samu hmm, kowace uwa tana fatan ta samu sarki na gari ko ba haka ba to kuma me kike nema ki duba ki da gidanki a wadace ba abin da kika rasa kan in ji kan in gani kin ji na gaya miki yauwa ba zan tsawaita ba kan zama uwar gwaza sai a shiga aji a kula da shi tafiya zan yi na ji daɗin zuwan nan sai a je a abin nan a kula da shi to shi kenan yauwa Allah ba mu alkhairi mm, yauwa to gida ya ji to mutum kowaye shi kowaye shi dan adam da ya ci abinci sha ruwa ya shiga ban ɗaki zuba da shi Allah bi sai baka abin da Allah ya baka bi kuma sai hana ka abin da Allah ya baka so da kan yi haƙuri sai ya ci riba zaman duniya duk wanda kika ga ya ci riba zaman duniya to ya yi haƙuri kin harkar network nan online chatting da ake ta yi nan social network tana ɗaya daga cikin abubuwan da a wannan zamanin take lalata zamantakewar ma'aurata saboda akwai waɗansu mutane gurɓatattu da babu abin da suke yi sai lalata irin wannan ɗabi'un na kirki suna kawo ɗabi'un banza a social network kin ga sadaka sun gurɓata abin musamman ma ke da kike mata aure in kina chatin zaki ga wannan gardin ya miki magana wannan katin ya miki magana wannan dan taurin ya miki magana amma idan kina gida kika killace kanki kika kiyaye mutuncin kanki da namijinki da na aurenki zaki ga cewa babu wani namiji ma da zai ganki a online ko a wani guri can na wata yanar gizo-gizo ma har ya samu damar yi miki magana ni dama ina satin ne saboda awayen makaranta kuma kaga yanzu an yi aure an yi nisa ba zai duba a dinga ziyara akai abin da yasa nake chatin kenan amma tun da baka so Allah da ma ni na daina ba zan ƙare ba saboda na fi so in sama maka farin ciki shi kan ji daɗi kuma haka ake so ita rayuwa dama in har zaka zauna ku tattauna ku yin matsala ya za a samu nasa take ga an cirewa al'amari na ji daɗi ina kuma gode sosai yanzu kin san wannan indomin mai dan karan kike mu ita zaki sake dora min ki da minat minat <laughs>